أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكافي والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله وأعداء الله فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله ومن أولياء الشيطان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 ga watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1430 wanda kuma shi ya zo daidai da 19 ga watan goma miladiya ta 2009 a wani majalisi namu mai albarka inda za mu shiga karatu a cikin littafi mai suna alfurqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ir Shaifan, wallafar hamshakin malamin nan تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وأن يرس هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم tana da shekara 728 satin da ya wuce mun yi bayani wanda yake kamar mashiga ce ta karatun wannan littafi inda muka ɗan taɓo wasu ɓangarori na rayuwar shekul islam ibn rayuwar shekul islam ibn taimiyya ita ma shakundum ce kamar da ke shakundum wato wani fage ne wanda za ka yi ta su kwana a ciki ba za ka kai gacinsa ba abubuwa da dama kullum za ka yi ta cin karo da su waɗanda za su amfanar da musulmi a rayuwarsu a satin da ya wuce mun yi ɗan tsokaci akan wannan ɓangaren wanda a yau ne insha Allah za mu fara darasinmu na farko a cikin wannan littafi darasin da ya wuce a baya zai zama kamar mukaddima ce shimfiɗa ce ta karatun wannan littafi wannan kuma zai zama shine darasi na farko a cikin wannan littafi na alfurkan. ibn taymiya yana da kamar rasail ko littafai guda uku wanda kowannensu ya buɗe ya sanya masa suna alfurkan akwai wannan littafin da muke da ke gabanmu alfurkan. bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan yana da kuma al-furqan bayna at yana da wata risala ita kuma sunanta al-furqan bayna al-haqq wal batil wato abubuwa ne guda biyu waɗanda watakila a zahiri za su so su yi kama amma kuma ba ɗaya suke ba hannun riga suke kowanne da inda ya nufa wani daga nesa zai ga kamar ɗaya suke ko wanda bai san hakikanin abubuwan ba zai zata abu ɗaya ne muminai su suke bambance wannan da hasken ilimi da Allah yake basu ya ayyuha allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum Allah madaukakin sarki yace ya ku waɗanda suka yi imani idan har kuka ji tsoron Allah to ubangiji zai sanya muku furqanan abinda za ku rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya da shi duk abinda zai rarrabe maka tsakanin ƙarya da gaskiya ya bambance maka tsakanin fari da baki tsakanin abu mai amfani da wanda ba shi da amfani tsakanin shari'a da bata to wannan shi ake kira furqan shi yasa Allah ya kira alqur'ani الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبنجي da suna لسنة الفرقان haka nan ubangiji madaukakin sarki ya kirawo yakin badar da alfurqan domin a yaƙin ne aka ƙara tantance gaskiya da ƙarya a lokacin ne ƙarya ta ainihin munakanta gaskiya kuma ta sake ɗaukaka wa ma zanna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an ubangiji ya kirawo yakin badar alfurqan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa mai rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya shi yasa ya zo a cikin hadisin jabir dan abdullah hadisin nan dogo wanda yana cikin sahihain a ƙarshen hadisin yake cewa wa muhammadun farqun bainan nas ay furqanun bainan nas annabi sallallahu alaihi sallama mai rarrabewa tsakanin mutane ne domin zai rarrabe tsakanin musulmi da wanda ba musulmi tsakanin mumini da kafiri zai rarrabe tsakanin dan aljanna da dan wuta zai rarrabe tsakanin wanda yake mai rabauta da wanda kuma zai rabauta ba wanda yake kan gaskiya da wanda kuma ba a kan gaskiya yake ba sai mala'iku suka ce daga ƙarshen hadisin wa muhammadun farkon bainan nas ay yufarriqu bainan nas yufarriqu baina ahli jannati wa ahli an-nar saboda haka ibnu taymiya ya amfani da wannan kalma domin ta yi nuni zuwa ga abin da yake kokarin wallafa a kai wato tantancewa tsakanin waɗanda suke masoya ne na Allah waliyai ne na Allah makusanta ne zuwa ga Allah waɗanda Allah yake jibintar al'amarinsu su ma suna jibinta sama biyayya da da'a da kuma waɗanda suke makusanta ne zuwa ga shaidan auliya'u shaidan waɗanda suke jibintar shaidan da yi masa da'a shi ma kuma yake jibinta su ta hanyar batar da su to a bambanci tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu wasu nau'i wani nau'i ne na mutane waɗanda suka yi kama a zahiri kamar dukkaninsu masu takawa ne masu salaha ne masu tsoron Allah ne amma kuma ɗaya Allah yake yi wa da'a ya tsantsanta Allah da bautarsa sannan kuma shi yake wa biyayya annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa da'a akwai kuma wanda shi a zahiri kamar Allah yake wa da'a amma a baɗini shaidan yake wa hidima shaidan yake wa da'a shi yasa ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi musamman an samu a lokacinsa irin da'awar walittaka ta yawaita kowa bini bini sai ce waliyi kowa ya motsi sai ce shi ma waliyi aka rika damfarar mutane ana ta cuta su da sunan walittaka duk wani wanda kuma aka gan shi yana dan yin wasu abubuwa na surkulle da saddabaru sai a ce shi ma waliyi ne dan an gan shi yana nuna karama to kaga dole ne irin malaman da suke al'ulama'ur rabbaniyuna malamai na Allah wanda kullum suke kokarin haskaka wa mutane fitila ta shirya dole ne a irin wannan yanayi su motsa su yi wa mutane bayani su fito su faɗi gaskiyar da ya kamata su faɗa da haka ibnu taymiya ga lalle ya kamata a samu wannan bayani shi yasa ya rubuta wannan littafi al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan wannan littafi a an buga shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba bugu iri-iri wani bugun na kasuwanci ne wani bugun kuma na ilimi ne amma akwai aiki da aka yi masa a ilimance tun shekarar hijira 1406 kimanin shekara 24 kenan an masa aiki a jami'atul imam imam muhammad bin sa'ud a wani malami da ake kira abdulrahman rahman abdulkarim yahya ya yi masa taƙiƙi a inda ya samu takaddar shaida ta masters tsakanin masters da phd ban iya tunawa tsakanin masters da phd ya karba wajen wato aiki akan wannan littafi kuma ya nemi tsofaffin kwafi na littafin wajen guda shida wato nusan alkaftiya wajen guda shida akan su yi aikin saboda haka daga baya an buga littafin mujalladi guda daya daba darul fadila wanda kusan babu ita ba a samun ta sauki Sheikh Salim al-Hilali shi ma ya haƙaƙa littafin inda maktabat Rashid suka buga banda shi akwai a Sheikh Abdul Qadir al-Arnaud shi ma ya haƙaƙa littafin wanda aka buga shi a Beirut da kuma Dimash a cikin Syria Beirut a Lebanon da kuma Dimash a Syria ah, don haka akwai kuma wasu ɗabo'i da yawa musamman yanzu ga sunan a hannun burjik kowa da irin tashi to irin wannan duk na kasuwanci ne saboda haka ta yi wasu wani lokaci ku ji muna gyare-gyare a cikin abin da yake hannun an gane ko wannan bugu ne na kasuwanci yan kasuwa ne suke cin abinci kawai da su malamai da dama na sunna sun karantar da wannan littafi ga ɗaliban ilimi ga al'ummar musulmi sun masa sharhi ah, daga ciki akwai ah, shek abdullah bin jibril ya rasu kwanakin baya Allah ji kansa da rahamarsa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a ƙasar saudiya kuma yana daga cikin waɗanda in ana nuna waɗanda suka fi kowa sannin aƙida a ƙasar to ana nuna shi shek abdullah bin jibril Allah ji kansa da rahamarsa ya yi wa wannan wannan littafi sharhi a darasi 33 banda shi akwai shek salih ibn abdullah al ɗaya daga cikin malaman da suke hay'atu kibarul ulama wato kwamitin manyan malamai na ƙasar saudiya shi ma ya yi da wannan littafin sharhi banda shi akwai salih shek salih al sheikh wanda shi ne yanzu ministan harkokin addini a ƙasar kuma jika ne da sheikh muhammad ibn abdul wahab ya yi masa sharhi sharhin ne wani gada shi nan har an rubuce shi daga da aka rubuce sharhi ba shi ya rubuta ba sauraka a watakila za a ga wasu ibarori inda rubutu za a yi ba haka za a gansu ba kuma shi na san ma bai san an yi wannan ba ba a nuna masa ba yanzu haka irin wannan in ka je saudiya ba ka samu shi ba sai a najeriya najeriya kam za a yi ta kawo mana komai a iya shigowa da shi amma yanzu saudiya ba za a yi su shigo da wannan ba saboda ba a yi shi ta hanyar da ta dace ba ya kamata a ce an bashi ya duba ya tantance ya bibi wasu abubuwan ya share ya gyara wasu abubuwan amma duk ba yi wannan ba saboda ana son a yi kasuwanci da abun to da an buga kuma sai a tattaro a jeho nan kasar to shi baya ba wannan sharhi akwai Khalid ibn Abdullah al-Muslih ɗaya daga cikin malamai ɗaya daga cikin kuma manyan almajiran Sheikh ah, Salih Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma yayi wa littafin sharhi akwai Sheikh Ali ibn Naif al-Shahut shi ma yayi wa littafin sharhi ya masa ta'liqi haka littafin dai kusan littafi dai da malaman sunna suka damu da shi kwarai da gaske kuma suka karantar da shi ga jama'a ga ɗalibansu akwai shi a cikin majmu'ul fatawa in kana da majmu'ul fatawa na ibnu taymiya to akwai littafin a ciki a cikin sifilin sa na goma sha majmu'ul fatawa sifili na goma sha ɗaya ina ya fara daga shafi na ɗari da sha zuwa abin da ya sama akwai wannan ita risala din a ciki malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره كلمة ونستهديه باب إتا أتكين وسنسخ الخطية كما كنت سنشي باب إتا أتكين ما رواية آه حديثا سكزو أخطبة الحاجة باب كلمة ونستهديه أنا دي قال أتون لوكتي أباكيني أما الرواية باب إتا saboda haka ne ma a wasu nusakh a wasu kwafi-kwafi ɗin littafin alfurkan babu kalmar dan haka rashin ta yafi samun ta a cikin siyaki don ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta ta annabi ya furta wannan khutbatul haja ba tare da kalmar wa nastadihi ba ko da ko ma'anar tana da kyau ba wai muna magana ne akan ma'anar na da kyau ko ba ta da kyau ba kowa yana buƙatar shari'a ta ubangiji shi yasa muke cewa ihdina ihdinas siratal mustaqim to amma shin a cikin khutbatul haja da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya ambato kalmar a ciki ko babu wannan ita ce abinda ko wannan shine bangaren da muke tattaunawa akai don haka ta fuskar ruwaya babu wannan idan ana so a takaita akan ruwayar to sai a cire wannan kalmar wani stadi shi yasa a wasu kwafi kwafi din na shi littafin za mu ga babu kalmar wani stadi alhamdulillah nasta'inuhu ce godiya tabbata ga Allah muna neman taimakonsa muna neman tallafinsa muna neman agajinsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna kuma neman tsari daga Allah muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawukanmu da kuma muyagun ayyukanmu man yadi lahu fala mudilla lah wanda duk Allah ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlil fala hadiya la, wanda kuma ya batar babu mai shiryar da shi wa nashhadu haka yake a gurinku amma a yadda yake a wasu nusakh wa ashhadu a wasu kwafi kwafi din littafi wa ashhadu ne ba wa nashhadu ba kuma wannan shine ya fi dacewa da ruwayar ita khutbatul haja din shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin cewa wa ashhadu ba wa nashhadu yace ba saboda haka yadda yake a wasu kwafi din fi dacewa da ruwaya haka ya kamata a bashi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu domin ita abin da ya shafi shahada babu wanda yake wakiltar wani wato kalmar shahada kowa shi zai wa kansa ba wani wanda zai wakilci wani annabi domin abin ne da yake da alaka da da zuciya wa ya san abin da yake zuciyar wane da wane da wane sai dai ka faɗa ta fuskar kyautata zato ka ce dukkan mu nan muminai ne muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma ta fuskar tabbatarwa da cewa hakikatan haka abin yake fi nafsil amri to wannan wani abu ne da babu mai iya yin shi sai Allah shine wanda yake tsinkaye zuwa ga abin da yake cikin zukata banda shi babu wanda yake da wannan damar saboda haka ga wa ashhadu ya kamata kai kai shaida babu abu kowa ya shaida babu abu bauta da gaskiya sai Allah ni in shaida kai ka shaida kowa ya shaida da kansa amma wani ba zai wakilci wani ba وأشهد أن ilaha إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا kuma na shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne wannan wani bangare ne na khutbatul haja wacce manzo sallallahu alaihi wa wasallama yake yin ta kuma yana kwadaitar da sahabbansa akan yin ta kuma da ita ce ake daura aure ita ce khutbatul haja ka ga ashabu sunan tirmidhi abu dawud nasa'i duk sun kawo ta a abwabun nikah in kana neman khutbatul haja a cikin waɗannan littafai sai ka je ka buɗe a kitabun nikah inda aka yi maganar aure to anan ne za ka ga khutbatul haja a ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabbai da yawa sahabbai da dama sun ruwaito wannan hadisi daga ciki akwai ruwayar muslim wanda ya daga abdullahi dan abbas akwai ruwayar imamu ahmad da ibnu maja shi ma daga abdullahi dan abbas da kuma abdullahi dan mas'ud haka nan abu dawud da tirmidhi da nasa'i da daribi sun ruwaito shi daga abdullahi dan mas'ud albani rahimahullahu ta'ala ya rubuta risala yadda ya tattara lafuzan wannan khutbatul haja din wanda ya sa wa sunan littafin khutbatul haja dan karamin littafi ne da ya tara ruwayoyin ya harhaɗa lafuzan guri guda ya koro su a cikin siyaki guda yadda mutum zai iya haddacewa da yayin da yake buƙatar buɗe a wani majalisi ko kuma buɗe. majalisin aure ya karanto wannan khutbatul haja din to wannan wani bangare ne nata sannan ibn taymiya ya ci gaba da cewa arsalahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida kaga wannan wani bangare ne shi kuma na alqur'ani wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida Allah shine wanda ya aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallama da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya shari'a ita ce ilimi mai amfani ilimi mai amfani shine shari'a dinul haqqi kuma shine al'amalus salih aiki na kwarai shine addinul haqq annabi sallallahu ubangiji ya aiko shi da waɗannan abubuwa guda biyu ya aiko shi da shirya wato ilimi mai amfani sannan kuma ya aiko shi da aiki mai kyau aiki nagari kamar yadda ya zo cikin hadisin abu musa al-ash'ari wanda bukhari da muslim suka rawaito ma masalu ma ba'athani allah bihi min al-huda wal ilm min al-huda wal ilmi ah, ah, asaba ardan fa kana minha ta'ifatun ila akhirih arsalahu bil huda Allah ya aiko shi da shari'a wa dinil da addini na gaskiya ma'ana Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da ilimi mai amfani ya kuma aiko shi da ayyuka na kwarai li yuzhirahu ala dini kulli domin ya bashi rinjaye ya dora shi akan dukkanin addinai ala dini addini anan jins jins ne ana nufin al adiyan ya dora shi akan kowane addini wa kafa billahi shahida kuma ubangiji ya isa ya mai shaida kuma haka Allah madaukakin sarki ya dora annabi sallallahu alaihi wasallama da addinin sa akan dukkan sauran addinai tun yana rai Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi akan waɗanda suka ja da shi suka yi faɗa da shi suka yi ƙoƙarin bice hasken da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi wato Allah maɗaukakin sarki ya ba shi nasara a lokacin da aka yi fathu makka ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗora shi akan kafirai sai gashi ya shiga makka yana mai izza ya zan kowa da kowa a lokacin dole ya zo ya miƙa wuya ya bi shi kaga wannan zuhurin dini ne tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na da rai ubangiji ya ɗora shi akan abokan gabansa sai gashi jaziratul arab gaba ɗaya ta miƙa wuya ta shiga ƙarƙashin da'ar manzo sallallahu alaihi wa alihi haka nan kuma bayan sa al'amarin ya ci gaba zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar usman har zuwa yanzu addinin musulunci ƙara faɗaɗa yake ƙara shiga ƙasashe yake kasashen da suka fi kowanne kowanne kasashe a gaba da addinin musulunci nan kuma addinin musulunci ya fi saurin yaduwa za a ga cewa yana yaduwa a kasashe ba tare da masu yada shi din ba suna yin wani abu ba wato shi kadai ne addinin da yake yakar zukata ba tare da mayaka ba yake yakar zukata da hujjojinsa yake yakar zukata saboda shi ne dinul fitra shi ne addinin da ya dace da asalin halitta da Allah ya dan adam a kanta saboda haka za mu ga ana yakarsa amma kuma ana ƙara karɓarsa wani lokaci idan al'amura suka turnike kaga irin yadda ake yi wa addinin musulunci aka yi masa ca kaga ana yakar shi ta sama da ƙasa ta ciki da waje sai ka zaci cewa kamar al'amarin ba zai ja da baya wasu ma da suka shiga musulunci za su fita to ana cikin irin wannan ne kuma zaka samu da dama kuma ana zuwa ana rigowar addinin musulunci ka duba bayan September 11 da aka yi a lokacin da ake zaton cewa mutanen turai da mutanen amerika za su ki addinin musulunci su tsane shi saboda an jingina wannan aikin zuwa ga musulmi kuma an ga irin rayuka da aka yi asara aka rasa to a wannan lokaci ana cikin wannan yanayi sannan su kuma waɗanda ke ƙwarin yaƙi da addini din sun fake da wannan suna ta faɗa da addinin to kuma a lokacin sai addinin ya fi yaɗuwa A wa ana tsakiyar wannan ko mutane suna shiga addinin ana karɓar musulunci to haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗa alƙiyama ba za ta tashi ba har sai addinin nan ya shiga ko ina da ina ya shiga gidan ƙasa gidan kara gidan taɓo sai wannan addinin ya shiga da san mai so ko da kin mai ki wato ko ka so ko ka ki sai wannan addinin ya yaɗu to wannan yana daga cikin zuhurud dini da Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin zai ba wannan addini arsalahu baina yaday sa'ati Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a gab da tashin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bu'istu ana was sa'ata ka hataini an aiko ni tsakani na da tashin alkiyama ka hataini sai nuni zuwa ga dan yatsan sa manuniya da kuma dan yatsan sa na tsakiya wato tazarar da ke tsakanin waɗannan ɗan yatsa ita ce tazarar da ke tsakanin sa da tashin alkiyama wato za a ga kenan kusan duniya mun an cinye an kwalkwale saura dan irin sai rage sama ka mu muna kan gabar tashin alkiyama ne wadai wata sa har ma wasu suka rika hasashen ma cewa ga lokacin ma da alkiyama za ta tashi an suka ce ai duk duniya ma ba zai ta wuce shekara dubu bakwai ba annabi kuma an aiko shi a cikin dubun karshe saboda haka daga shekara an samu shekara dubu da aiko annabi alkiyama za ta tashi akwai wannan wasu malaman ma har sun zata cewa gaskiya ne akwai hadisai rubabbu waɗanda ba ingantattu ba wanda malamai ba su inganta su ba hadisai ne na ƙarya to wasu sun zata cewa hadisan annabi ne cewa ah, umru dunya sab'atu alaf wa ana bu fil alf al akhir wato abin a ah, shekarun duniya shekaru dubu bakwai ne kuma ni an aiko ni a shekarar a dubun ƙarshe da haka sai mutane suka yi ta cewa ah, daga shekara dubu ta cika abin nan shikenan alƙiyama za ta tashi to kuma da ya saba wa sarihin alqur'ani kuma alqur'ani ya nuna ba wanda ya isa ya san gasan da za a tashi alƙiyama yasaluna qala sa'ati ayyana musaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو babu wanda ya sai kwarage maka lokacin ta sai Allah shi kadai wanda yana daga cikin hikima ta ubangiji domin kasancewa kowane lokaci alkiyama nan zaka tashi zaka ka zama kullun cikin shiri shi yasa ce la ta'tikum illa bagta ba za ta zo muku ba sai katsahan haka za ku sadanta bagatatan saboda haka dole ne ka zama a cikin shiri kake ko da yaushe kuma duk wanda ya mutu ma ayat ta tashi man mata faqad qamat qiyamatu kowa akwai alqiyamatu sugra akwai alqiyamatu kubra alqiyamatu sugra shine idan ka mutu shikenan ko babu magana a dawo duniya kuma wani abu shikenan tun daga wannan lokaci mutum zai ga abin da ya shuka in alkhairi ya ga alkhairi in ne ga sharri Allah tsare mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi baina yadai sa'a kamar yadda zo bu'istu baina yadai sa'a وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم كما اللي ثبت أشكين حديث أبو هريرة الله قال مسير ده بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai bushara wato mai sanya farin ciki a zukatan mu'minai waɗanda suke aikin da'a cewa sakamakon su ranar gobe kiyama shine gidan aljanna wani ziran sannan yana gargadi da tsoratarwa ga waɗanda suke bijire masa suke masa tawaye da cewa sakamakonsu a ranar gobe kiyama ita ce wutar jahannama kaga anan ma ibnu taymiya ya yanku wata aya ce ta alqur'ani ya ayyuha annabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi'iznihi wa sirajan munira saboda haka anan ma wata aya ce ta alqur'ani yake ishara zuwa gare ta Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama mai bushara mai gargadi kuma mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah ma'ana Allah madaukakin sarki shine ya dora masa nauyin ya yi kira zuwa gare shi wasu rajan munira sannan kuma fitila ne mai haskakawa aiko annabi sallallahu alaihi wasallam fitila ce da ta haskaka duniya ga wanda duk ya karanta irin yadda duniya take ciki kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da irin rayuwar da dan adam ya koma wanda ka ma ce gara rayuwar dabbobi ba da rayuwar ɗan adam kuma ko ina da kasashen ma da ake ga kamar kasashe ne wanda sun ci gaba ta hanyar wayewa amma kuma ɗan adam ya koma rayuwa rayuwa ciki duhu ne kirin ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama fitila da ya haskaka duniya fahada bihi min ad-dalalati annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiryar ta hanyarsa min ad-dalalati daga bata wa bassara bihi min al-ama ya kuma sanya wa mutane gani ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makanta waɗanda suke makafi ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya yi musu makanta wato makanta ta rashin ganin gaskiya ba makanta ta ainihin halitta ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama kamar annabi isa wanda yake warkar da makaho ya yi masa addu'a ko ya warkar da ba wannan ne aikin da Allah ya tsora annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ubangiji ya ba shi damar warkar da masu makanta wato makanta ta shirya ba zai iya ganin gaskiya ba ba zai iya gane ta bi ta ba haka nan waɗanda suke da kurunta ta rashin jin gaskiya don haka ubangiji ya sifanta kafirai sun bumbu kuma al'umiyun fahim fahim la fahim la yabsirun na'am wa arshada bihi min al-ghayyi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya shiryar ta hanyarsa min al-ghayyi daga ainihin halaka wato alghayi da abdalala mun sha bayanin bambanci tsakanin alghayi da abdalala abdalala shine mutum ya rika fagamniya ba bisa ilimi ba mutum ya yi ta shirmansa amma ba bisa fahimta ba ba bisa ilimi ba in ka ce me yasa kake kaza shi ma bai san dalili ba shi dai yaga ana yi yake yi ko an ce da shi ya haka kawai yake yi ba karanta masa aka yi ba ba karanta ne ba ba hujja ya ji daga Allah ba ba hujja ya ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba littafi ya karanta da malamai da ƙurai ba shi dai kawai yaga ana yi kawai shi ma ya shiga yi to wannan ne dalala shine bata shi da ake kira abdalala alghai kuma mutum ya sani amma ya taki saninsa ya karanta amma ya aiki da abin da ya karanta an karanta masa ya ji ya fahimta amma kuma ya ce ba zai bi ba abin da ya je fahimta wannan ne alghai to da annabi sallallahu alaihi wasallam baya tattare da ko ɗaya daga cikin sifofin da shi yasa Allah ya kore waɗannan sifofi daga gare shi Ya ce wa najmi idza hawa ma dalla sahibukum وما غوى ما ضل وما غوى يعني ما ضل عن جهل وما غوى عن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيزم أتتشي مني وان يكين أبو بوا kawai yake fagambiyarsa bai san inda ya dosa ba a yana yin abubuwa ne da basira wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa bani annabi da basira da ilimi da hujja yake kiransa zuwa ga addini sauraka ba ba ba bane wa ma bai kuma zama wanda yake a halakakki ba halakakki ne wanda ya san gaskiya ya san ilimi ya san abin da ya kamata ya aiki da shi amma kuma sai ya sa kafa ya taki ya sa kafa ya shure ya rike abin da ya ga dama wato abin da zuciyarsa take so to annabi sallallahu alaihi wasallama aikensa ya zan waraka dai daga waɗannan cututtuka duka guda biyu wa fataha bihi a'yunan umiya wa azaran summa wa quluban gulfa. ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wasu idanu waɗanda suke makafi ne wato makanta al'amal ma'nawi ba makanta ta ainihin jiki ba duk da cewa a sirarsa akwai waɗanda suka samu makanta ɗin ya yi musu addu'a suka warke kamar yadda ya faru a hadisin Usman ibn Hanif wanda mun karanta Hunayf Usman ibn Hunayf wanda mun karanta shi a cikin ka'idatul dalila kaga ya masa addu'a kuma ya samu abin nan kamar yadda muka faɗa a tarjamar abin nan da ibn nu'man ko lokacin da ya rasa idansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a ya karbi idan ya mayar ya dawo yana gani da wannan idan sama ma da yadda yake gani da sauran ah, da ɗaya idan to duk da annabi ya yi wannan ya warkar da makafi to amma ba wannan shine makasudin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai suna cikin mu'jizozinsa amma makasudin aiko shi shine ya ya sa waɗanda suke da makanta ta ɓata su rika ganin shirya ta hanyar bayani ta hanyar karantarwa ta hanyar da'awa wa adanan summa da waɗanda suke kurame kunnan da suke kurame ba sa ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya jiyar da su ta hanyar karanta musu alqur'ani wa quluban gulfa da kuma zukatan da suke rufe wanda an sa khatmi a zuciyarsu ba sa wato shari'a ba ta shiga ba shiga zuciyar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi ta karantarwa har Allah madaukakin sarki ya sanya wannan shari'a ta shiga cikin zukatan waɗannan mutane wannan shi ma wani bangare ne na hadisi na hadisi ibnu taymiya ya turo ba tare da ya ishara ba wato hadisin yana cikin sahih bukhari da sauran littattafai kamar musnad Imam ahmad hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as lokacin da daga aba ne yake tambayarsa cewa ya sifanta masa abinda ya karanta da sifar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura ko a cikin littattafan da suka gabata yace kwarai an sifanta shi a cikin attaura kamar yadda aka sifanta shi a cikin alqur'ani to daga cikin irin sifofin da suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura kamar yadda abdullahi dan amr yake faɗa yana nan cikin sahih bukhari yake cewa wa yaftahu Allah bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban hulfa haka nan ka'ab shi ma ya faɗi wannan kabul ahbar lokacin da aka tambaye shi ma ya ba da wannan sifa cewa akwai ta a cikin littattafansu da haka ibnu taymiya ya turo wannan saboda ya tabbata daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa farraqa bihi bainal haqqi wal batil kaga nan ya ce ibnu taymiya yake yi zuwa ga littafin sa ya ka kalmar farraƙa don ya nuni zuwa ga abinda wannan littafin ya kunsa Allah madaukakin sarki ya rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wa da kuma shiriya da bata war rashadi wal da shiriya da kuma al ghay al wato kalma ce wacce kunshi hidaya ta da'awa da kuma hidaya ta tawfiq hidayatu bayan wa hidayatu tawfiq akwai hidayatu bayan wato ta hanyar a yi ma mutum bayani a sanar da shi gaskiya a nuna masa hujjojinta yabi ko kai yabi wannan kuma wani abu ne daban amma a yi masa bayanin ya fahimta wa amma samud fa hadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda kaga alai shari'a ce ta bayani ba shari'a ce ta taufiƙi ba Allah ya yi wa sabudawa shari'a wace irin shari'a ma'ana Allah ya aiko annabi salihu ya yi musu bayani sun fahimta amma kuma suka doge akan abin da suke na bata inna adainahu sabila ba shakiran ko ba kafura wa hadainahu annajdain kaga wannan duk hidaya ce ta bayan hidaya ce ta bayan akwai kuma hidaya ta tawfiq wato ubangiji ya datar da kai ka karbi shiriya ka yi aiki da ita bayan ka fahimce ta wannan kuma aiki ne da Allah shi yasa ubangiji ya kore wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan shiriyar ya tabbatar masa da shiriya ta bayan wa innaka latahdi ila siratul mustaqim yace kana shiryarwa ma'ana kana yi wa mutane bayani su fahimta su gamsu sannan kuma sai ya kore masa hidayatut tawfiq innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga anan innaka la tahdi wa innaka la tahdi babu karo a tsakaninsu idan ka fahimci cewa shari'ar iri biyu ce akwai shari'a ta bayani akwai kuma shari'a ta gamdakatar shari'a ta bayani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta sannan dukkan annabawa ma masu shari'a ne na bayani wali kulli qaumin had kamar yadda Allah ya ce dukkan annabawa masu shari'a ce shari'a amma ta bayani dukkanin wasu du'at masu kira zuwa ga Allah hudatun ne hudatun ne masu shiryarwa ne amma kuma ba su da wato damar su sa mutane su karɓi abin su gamsu da shi su yi aiki da wannan aikin Allah ne shi yasa Allah ce innaka la tahdi man ahbabta kai ya rasulullah ba za ka shiryar da wanda ya suke so ba walakin Allah yahdi man yasha kaga anan shiryarwa ta tawfiki ubangiji yake nufi ar-rashad shine shiryarwa ta bayani a ayyuka mutum bayani ya gane cewa abu kaza ba daidai ba ne. haka yana rashad shine hidaya hidayatul bayan al-ghayy kuma mun yi magana sa shine mutum ya saki layi ya saki hanya ya jefa kansa cikin halaka yana sani wal mu'minina wal ya bambance tsakanin muminai da kafirai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambance tsakanin ko kuma ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bambance tsakanin mu'minai da kafirai wasu'ada'i ahlil janna wal ashqiya'i ahlin nar wasu wasu'ada'i ahlil janna da waɗanda suke yan aljanna masu rabauta da waɗanda kuma suke masu wato waɗanda suke matsiyata ahlin nar yan wuta wa baina awliya illahi wa a'da illahi da kuma tsakanin masoya Allah waliyan Allah wa a'da illahi da kuma makiya Allah faman shahida kaga yayi nuni zuwa ga littafin sa cikin wannan mabudi cikin wannan hudba din a ibnu taymiya ba kasafai ka samu a littafin sa ya gama a cikin muqaddima ya ce wa sammaituhu bai cika yin wannan ba kaji ya ce na sa masa suna ko asmaituhu ba za ka da wuya ka samu irin ibnu taymiya na irin wannan to amma kuma wato a cikin muqaddima wani lokaci sai ya ishara zuwa ga sunan kuma ittifaƙin ɗalibansa da malaman tarihi wanda suka bada labarin tarihin rayuwarsa akan wannan suna ɗin ya nuna cewa shi ne sunan da ya shi ba wai suna ne da aka ɗora masa ba Kuma ana samun littattafan da mai su mai littafin bai samu littafin suna ba amma wani in ya karanta sai ya gano cewa to littafin nan kan abu kaza aka yi shi to ba za a shi suna to sai ba littafin suna in wani ya zo shi ma ya karanta ya gano abin da aka yi shi ma sai ba suna amma ba lalle suna da zo ɗaya ba ko da zai ba da ma'ana ɗaya amma ba lalle ne siyagar ta zo ɗaya ba to amma in kaga cewa kowa ya kira wannan littafi da cewa al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan duk wani wanda ya tarjamar ibnu taymiya da waɗanda masu suka rubuta littafin ibnu taymiya akwai abdullahi bin rushayk ɗaya daga cikin almajiran ibnu taymiya wanda yake kuma mai masa hidima sunan shi abdullah ibn rushayyir shi wannan ya akwai risalar da ya rubuta sunayen littafin ibn taymiya gaba daya ya rubuce sunayen littafin ibn taymiya domin shine yake kusan rubuta littafin ibn taymiya ya littafi to shi gurin shi ake zuwa a samu saboda kusancinsa da ibn taymiya sannan kuma ya fi kowa sanin hannun rubutu na ibnu taymiya dan yadda suke cewa ya fi ibnu taymiya ma sanin rubutunsa wato shi kansa ibnu taymiya wani lokaci sai ya nemo abdullahi Ibn rushayyid ya ce nan wai me na rubuta ne sun ce adra bi khat shaykh al-islam ibnu taymiya min nafsi saboda rubutun ibnu taymiya ba ya da kyan rubutu ba irin rubutun da ban za ka gani wato wato mai daukan hankali mai ban sha'awa a'a ibnu taimiya saboda yawan rubuce rubucensa rubutunsa a irin rubutun da malamai suke kira al almashk al shi ne in ka dangwale tawada ka dora ka fara rubutawa to ba za ka dauki alkalamin ba sai tawada ta kafe sai kuma ka kuma dauka gaba ya'ya kenan da za ka yi ɗaya sai ka daga rubutun ko ɗaya ba a yi saura ka jan sa yake a haɗe to shi kuma saboda bayatar bin eh, rubutun ibn taymiya din har ma ya gagga ya gane ya yake yin kaula ɗinsa ya yake yin fa ya yake yin kafun ya yake mimun ya yake ya kula ta saboda ka da ya ja alƙalami ya san wani ya ja a gurin to shi yasa suka ce shi kansa ibn taymiya wani abin wani lokaci akwai tarjama sa a cikin al wa nihaya ta ibnu kathir kusan shine kadai ya ma dan da haske akan akan shi abdullahi ibn rushayd a ciki da yake cewa ya fi ma ibnu taymiyyah sanin rubutun ibnu taymiyyah din kansa to a cikin wannan risala din da ya rubuta littattafan ibnu taymiyyah a ciki ya faɗi wannan littafin kuma ya faɗi sunansa haka al-furqan bayna awliya rahman wa awliya shaytan yace man shahida lahu muhammadun sallallahu alaihi wa sallama bi annahu min awliya illah fa huwa min awliya illa fa huwa min awliya rahman wanda duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa shaida cewa yana daga cikin waliyan Allah to babu shakka yana daga cikin waliyan Allah mai rahama wa man shahida lahu bi annahu min a'da'illah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa shaida cewa yana daga makiya Allah fa huwa min a'da'illahi wa min awliya'ish shaitan to wanda yana daga cikin bakiya Allah yana daga cikin waliyan shaidan kaga ya fito baka da littafin nashi da manufarsa karara a cikin muqaddima haka ne kaga ya kawo maganar bambancewa inda ya ce wa farraka bai da kaza wa kaza sannan kuma ya kawo maka maganar auliya'ir rahman ya kawo maka maganar kuma auliya'ir shaitan kaga al-furqan bai da auliya'ir rahman wa auliya'ir shaitan ya fito haka ne ibnu taymiya yana nuna cewa a cewa na waliyi ne wani abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki da manzansa su suke yin wannan shi wane waliyi ne wane ba waliyi ba ne wane waliyin Allah ne wane waliyin shaidan ne Allah da manzansa su suke wannan ko dai bil ta'yin ko bil a'yani aw bil awsafi ko dai ta hanyar awa su bayyana wane da wane da wane da wane kamar al'asharatul mubashirin bil janna kamar annabawa duka al'asharatul mubashirin bil janna da sauran sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda tun a duniya aka ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna kaga wannan an faɗe su da sunayen su kuma an san gosuwa ne ne kaga waɗannan auliya'ur rahman ne bil a'yan akwai kuma auliya'ur rahman bil awsaf waɗanda za a faɗi sifofinsu kamar ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai allazina amanu wa kanu yattaqun fa kullu mu'minin taqiyyin waliyullah duk wani mu'mini taqi yana da wilaya ta ubangiji kaga wannan sifa ce at-taqwa wal iman wasu sifofi ne wanda ubangiji madaukakin sarki shi zai iya wa mutum hisabi akan su da kaga ashe shi waliyi ba zai ce ni waliyi bane waliyi ba zai fito ce mutane ni waliyi bane dan ba wahayi ake masa ba kuma ba a bashi wannan ba Allah ba ya ce wala tuzakku anfusakum in wali ne ma ba zai faɗi hakan ba dan akwai tazkiyatun nafsi a ciki akwai tsarkake kai domin ka ce kai waliyin Allah ne ma'ana kai dan aljanna ne aqidar ahli sunna ko mutum baya yanke wa kansa shi dan aljanna ne ko shi dan wuta ko ya wanke ba wai ya ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta wannan wani abu ne da ubangiji shi ya bar wa kansa sani amma za ka iya faɗar sifofi mai sifa kaza mai aiki iri kaza dan aljanna ne domin Allah ya faɗa ya ce mai aiki iri kaza mai aiki iri kaza dan aljanna ne mai aiki iri kaza iri kaza kuma dan wuta ne domin Allah ya faɗa wannan kana hikaito abin da Allah ya faɗa ne don haka nan baka yanke ba wani hukunci da cewa dan aljanna bane ka nuna shi da dan yatsa ka ce wane ko ka faɗi sunansa ka bada da sa ka ce wannan dan wuta ne ko wannan dan aljanna ne ba za ka yi wannan shi yasa aqida ahlus sunna ta ko kowace aqida zama lafiya a nan mu bayani muke yi mu faɗi sifofi na ayyuka ayyukan yan aljanna Allah ya faɗa Allah ya faɗa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum lizakati fa'ilun hazzu wa qashi ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun ubangiji ya faɗi su gaba ɗaya kuma yace waɗannan su ne masu gadon aljanna su ne masu shiga aljanna ko to sai ka faɗi waɗannan su ka ce duk mai waɗannan sifofin dan aljanna ne ka yi ƙarya ba ƙarya ba haka nan Allah ya faɗi sifofin ƴan wuta ya faɗi ayyukan ƴan wuta inna allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sai ka zo kana wa'azi duk mai cin dukiyar maraya dan wuta ne a nan baka nuna wani ka ce wani kai an bani labari ka ya dukiyar marayin ku ba kai dan wuta ne A ba aikin ka bane amma Allah ce mai cin dukiyar maraya wuta yake ci balbal ya inna ma ya'kuluna fi butunihim nara kaga ba magana ka bace shi wanda yake cin dukiyar maraya ba mamaki ya ji haushin ka kuma ba mamaki zai ce ka ma ce shi dan wuta ne kaga watakila ma kai baka san me ya ci ba baka san rigimar da ake yi da shi ba to amma ta dace lokacin ya zo kenan kai kuma kana wannan maganar sai ce ganin idan sai sa ka faɗa a yana daga cikin abin da ya sa ake ta wato artabu da mu mu karatu in ya biyo ta kan abu sai mu karanta an ce kaza an ce kaza alhadisi ya ce kaza ce kaza wani na zuwa ya wuce sai ce ya wuce ana ta zagin mutane kaga baka kira suna baka bada adresa ba baka bada amma jin cewa ka faɗi hukunci kuma shi hukunci ba canzawa yadda yake din haka dole zaka faɗe shi ta yi shi wanda ya yi laifin can kuma tsakaninsa da Allah wasu abubuwa su raba su ko dai ya tuba ko ubangije masa rama ko ya gafarta masa ko ayyukansa su jirin jayi abubuwan dai da muka sani a karatu waɗanda a dalilin su akan iya samun canjin hukunci dangane da wani amma kai wanda ai ba aikin ka bane kai ba kai za ka karɓi tuba ba bare ka ce ka karɓi tuban wani ba karɓi na wani ba shi yasa ko ba a cewa wani ba Allah ba zai masa gafara ba duk laifin mutum kai abin da aka ɗora maka kai masa wa'azi ka gargaɗe shi ma wani abin da kake yi ba ya da kyau Allah ya hana ya ce duk mai yin kaza kaza kaza ga sakamakon sa duk da faɗa masa waɗannan maganganu amma ka koma cikin jama'a ka ce kai wani ai in baka gan shi a wuta ba to hayaki ne rufe shi wannan bai dace ce ai wani in dai aka je jahannama ba a gan shi to hayaki ne rufe shi ke me me me me sheki ayarsa da yin laifuffuka ya tsaya ya masa wa'azi ya masa wa'azi ya wuce gobe ma sai ya da ya same shi yana ci gaba da wannan laifin har dai wannan mutum ya kudu ya ce kai dai Allah ba zai gafarta maka ba to kaga nan ya fita daga aikinsa ya shiga aikin Allah aikin sa ya wa'azi wannan wa'azin da yake daidai ne lada ma yake samu duk sanda ya zo ya ganshi ya masa wa'azi daidai ne haka ya kamata in shi wanda ake wa'azin zai ji haushi zai kudu zai ce ana zagin shi zai ce an takura masa wannan kuma shi ta shafa kai dai aikin ka kake yi amma da ya dube shi ce wa Allah ba zai gafar wallahi lan yaghfir Allahu li fulan hadda rantsuwa wallahi Allah ba zai gafar kaga kamar maganar mai cewa in baka ga wani auta ba hayaki ne rufi shikenan Allah sai wahayi zuwa ga annabin zamanin sa man zallazi ya ta'alla li man zallazi ya ta'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak waye ke mu wannan shishigi har yake rantsuwa ba zan gafarta ma wani ba to na gafarta ba da kai kuma aikin da kake tinkawo da shi na rubuce na rushe shi sauna za ashe yana da hadari ka yanke wa mutum dan baka san akan me zai cika ba ta yiwu lokacin da kake wannan magana kuma ubangiji a wannan lokacin kuma yana nufin shi da rahama ta yiwu a rayuwarsa ya yi wani gagarumin aiki wanda a dalilin wannan aikin kawai za ka gan ka watakila kai da shi kuna layin shiga aljanna watakila yana gaba abin ka karanta hadisin karuwa karuwa da ta bawa kare ruwa kare fa ta gani yana sheka yana fito da harshe ta fahimci yana buƙatar ruwa ta shiga rijiya ta kwaso ta ibo ruwa ta bashi ya sha ta shiga aljanna akan wani wa yake zaton cewa taimakawa kare zai kai wani aljanna wani yana ganin shi aikin banza to me da kin bawa kare ki duba fa yadda shike idan kin bawa kare ke ba kare ce sai kuma ga wata mata ita kuma a dalilin magi ta shiga wuta magi shi to me magi idan an kashe magi ta ɗaura magi ta hana ta ci da sha ko bata sake ta ta je ta nema da kanta ba ta mutu ta shiga wuta kuma ganin salahanta da kirkinta watakila wannan abin da ta kuma ya rushe mata ayyuka ashe kaga ba a saurin yanke hukunci shi yasa mu ahlus sunna mu kowa ta tsantsan nan yadda malaman mu magabata suka nuna mana bayani dai wannan ubangiji ne ya dau alkawari wa iz akhadallahu mithaqal ladina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu bayani dai dole ayi ko mutum zai ji dadi ko ba zai ji daɗi ko zai farin ko zai ci an zage shi ko wannan kuma shi ta rage amma hukunci akan wane da wane da wane da wane da wane mu ce wane yana can wuta wane yana aljanna wane in Allah ne ya ce wane yana aljanna to ba wanda ya hana mu faɗa haka shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam din da muke cewa suna aljanna abubakar fil janna umar fil janna ali fil eh, usman fil janna ali fil janna abdurrahman ibn auf سعد ابن وقاص في ابن الجراح في سعيد ابن زيد fil janna za mu faɗi waɗannan mu ce kuma dukkaninsu fil janna akwai wanda ba sa so ko akwai wanda ba sa son su ji haka amma shahida lahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi annahu min awliya illa saura ka fahuwa min awliya rahman ko mutum ba su ko ba su Allah ce tabbat yada abi lahab wa ta ba wanda ya sai tsamo abu lahab kuma daga wuta waye ya zefa shi Allah ne baffan manzo Allah ne amma Allah ce tabbat ya da abi lahab matarsa ummu jamil wa wa hamalat al-hatab ita ma ubangiji ya jefa ta ce fi jini ha min masad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga babbansa abu talib a cikin wuta inna ahli an-nari azaban yawm al-qiyamati abu talib haka zamu karanta ba ba wanda ya sai ya samu mu canza wannan hadisi ne fi sahihai to duk wanda yake shahida lahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi annahu min awliya illah fa huwa min awliya rahman wa man shahida lahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi annahu min a'da illah fa huwa min min awliya ash-shaytan haka wannan kaida ce ko dai shahada bil awsaf bil a'yan ko kuma shahada bil awsaf shahada bil a'yan a ce wane da wane da wane ambaci sunansu da su. inna bani fulan laysu min awliya'i kamar yadda zo a cikin annabi ya faɗi wani da wani da wani ba sa tare da ni ba ma tare da su shikenan waɗannan kai ma dole haka zaka faɗa wani da wani da wani da wani suna tare da mu aljanna ne dole haka faɗa mai sifa kaza mai aiki kaza mai aiki kaza aljanna ne dole haka zaka karanta haka zaka faɗa mai aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza dan wuta ne dole haka zaka faɗa wannan ba yana nuna cewa mai aikin da kake gani ba ko ya san yana yi kana hukunci ne a kansa a kana faɗar aiki ne shi kuma tsakaninsa da Allah wannan kuma tsakaninsu ne yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya gana ma zai yi da shi wannan shine darasin mu na yau insha Allah a darasi mai zuwa ibnu taymiya zai shiga kawo ayoyi hujjoji da suke bambance da suke nuna cewa akwai auliya'ur rahman akwai auliya'ur shaitan ka azanta cewa shi ya kakalo abin ya kirkiro dan ya kare yima da fitina ya zagi wasu a'a Allah ne yake nuna akwai auliya akwai waliyansa akwai kuma waliyan shaidan. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda ya ce na ji wani yana cewa akwai wani littafi littafin ibn taymiya mai suna ko da zurriya wanda almajiransa wanda almajiransa suka rubuta wato suna nuni akan karamomin ibnu taimiya don allah malam a faɗa mun shin akwai ko babu to akwai littafin al'ukudu durriya na ibnu abdulhadi almajirin ibnu taimiya ba wai almajiran ibnu taimiya ba yana daga cikin ƙananan almajiran ibnu taimiya ba waɗanda suka daɗe da shi ba kamar ibn qayyim amma da yana daga cikinsu ya rubuta al'uqudud durriya wato ya faɗi kamar tarihi ne na ibn taymiya kuma yana hikaito abubuwan da ya gani ko ya ji ana faɗa shi ne littafin to akwai wasu gurare da wasu suka karanta ba su ma fahimta ba ina jin akwai sanda muka taɓa bayani ina jin a cikin karatun al'ubudiyya ne wani ya karanta an ce alƙadiri ya ce gashi ma ibn taymiya ma ashe namu ne dan kadiriya ne inda a lokacin mun yi bayanin ne alkadiri din ake nufi akwai wata aƙida da wani sarki cikin sarakunan daular abbasiya da ake wa takir alqadiru billah aƙida ce ta ahlus sunna to ibnu taymiya yana yawan reference da wannan aqidar yana cewa aje a duba ta aqida ce ta tacciya ta ahlus sunna to wani da yazo yana yaban ibnu taymiya sai yake jingina shi zuwa ga wannan aqida ta ahlus sunna yace alqadiri wato aqidar da aka rubuta malaman sunna suka rubuta a zamanin alqadiru billah to sai da cewa ana magana abdul qadir jilani ne ibnu taymiya ya magana akan aqidar sa daban-daban a cikin mun faɗa kamar littafin littafin talbisul jahmiya a cikin a ciki yayi yayi yayi magana akan wannan da kamar littafin as-safadiyya shi yayi magana akan wannan aqida din to akwai wasu abubuwa da ma shi malamin ya ka kawo kamar irin maganganu da aka yi na yabansa bayan mutuwarsa kamar irin waƙe-waƙe da malamai suke yi idan wani ya abin da masa risa'i ibn taymiya mutum ne da da dama mutane suka sallama masa da masoyansa ma har wanda ba masoyansa ba sun sallama masa saboda haka akwai da dama waɗanda ba tare da shi suke a cikin sa ɗari bisa ɗari ba amma sun jinjina masa to lokacin da kowa zai tashi zai yabe mutum zai yabe shi da irin abin da shi yake ganin yabo ne ta yi ibnu taymiya a rayuwarsa ya nuna abin ba a daina faɗar haka amma shi tunda wannan yana faɗa yana ga daidai na faɗa zai faɗa akan ibnu taymiya ibnu taymiya ya rasu ba zai taso ba ya ce kai goge shi kuma ibnu abdulhadi zai kawo abin da ya faru ne kun san shi mai tarihi abin da ya ga ya faru yake faɗa ta yi cikin abin da ya faru a samu daidai a samu kuma kuskure lokacin da ya mutu an samu jana'iza da jama'a da yawa suka fito duk da cewa yan bid'a na karawa wai mata sun zo suna sumbantarsa wannan duk ba gaskiya bane ko shi ibn abdulhadim bai faɗa haka ba to abubuwa ne da yawa haka wasu abubuwan da ba a fahimta ba da wasu abubuwan da ko da akwai ya faɗa cewa wasu jahilai sun yi a gari duk fa gari da ya fito a ranar ba ta aka mutum uku ne kawai wasu fito ba ɗan garin su ma kuma suna zaton in sun fito jama'a za su kashe su saboda an san su manyan makin inda yi su kaɗai da suka ɓoye ranar da ya rasu duk garin kasuwa gaba ɗaya ba wanda ya fita to kaga da jahilai za a samu wasu abubuwa da jahilci da yawa wannan kuma ya ce waye wanda manzo Allah sallallahu alaihi sallama ana zaune ya ce yanzu dan aljanna zai zo sai aka ga wani sahabi ya zo ya yi alwala gemun sana diga da ruwa ya riƙe takalmansa a hagu kuma ya bi ah, kuma bai sa ba ah, kuma ba a saka shi cikin al'asharatul mubashirin bil janna ba ai aka ce al'asharatul mubashirin bil janna ana nufin fatattun sahabbai manya manya waɗanda aka yi bishara da aljanna fitattu amma ba su kadai bane duk sahabbai ma yan aljanna ne mu a gurin duk sahabi yan aljanna akwai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa ya ta faɗa musu yanzu matar da ta zo ta ce tana farfadiya a roƙa mata Allah ta daina yin farfadiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kin ga dama a roƙa miki Allah ya baki lafiya in kin ga dama ki hakuri ki samu aljanna tace ce to zan yi hakuri na fi son aljanna amma dai a roƙa mun Allah idan na yi farfadiyar na fadi kada zani na ya kware ni. kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan miki wannan addu'a kaga wannan annabi ya yi mata alƙawari in ta hakuri za ta shiga aljanna kaga wannan aljanna ce annabi ya ji ya je ya ji abin nan tafiyar tafiyar Bilal a cikin aljanna har yake tambaye shi wani aiki kake yi ne na ji tafiyar ka a cikin aljanna ya ce shi ba wani aiki da yake illa dai nisan da ya alwala zai raka a biyu da ake ce mata sunnatul wudu in ka yi alwala ka yi raka a biyu kaga Bilal annabi ya ce ya ji shi a aljanna amma farki annaba gaskiya ne ba kamar irin mafarkin mu bane nasu gaskiya ne saboda haka bilal kaga yana daga ciki to ire-iren suna nan da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk yan aljanna ne an fahimta abdullahi bin salam abdullahi bin salam lokacin da ya mafarki zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mafarki ya gan shi ya kama wata igiya ya sama nabi ya ce ta mutu anta mumsikun bil urwatil wuthqa za ka mutu kana rike da igiya mafi karfi ita ce kalmar la ilaha illallah kaga annabi ya masa bishara ta zai mutu akan kalmat kalimatu tauhid kaga dan aljanna ne saboda haka akwai su da yawa ba wai ana nufin cewa waɗannan goma su kadai ne almubashirin bil janna ba a'a waɗannan su ne fitattu waɗanda kuma suka zo a cikin hadisi guda ɗaya dalilin zuwan su a cikin hadisi guda ɗaya abubakar fil janna aliyu fil janna walid fil janna shi yasa ake ambato su tare a ce al-asharatul mubashirin hadisi ɗaya da annabi ya jiro su gaba ɗaya yace do'ayan aljanna akwai wani ɗan shi'a wani cikin malaman shi'a na Iran na ga wani yana karanta wannan hadisi yana ta ingili. ya ce Abubakar fil janna sai kalli mutane sai ya kyalkyale da dariya ce wai kun jifa kun jifa Umar fil janna sai ce subhanallah kun ji wata katobarar wato kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa izgili wanda ya wannan hadisin ba zai zama hujja ba akan al'amash da yake hana ɗalibansa hadisi man su ila an ilmin sun makatar da hu uljima yau mai kiyamata su ba'an lahi ta ɓaro ta a'amash bai ɓoye ilimi ba inda ya ɓoye ilimi ba ka ji hadisansa ba hadisuna da yana daga cikin waɗanda hadisan suka fi na kowa yawa a cikin sahihaini inda ya ɓoye ilimin ba za ka ji waɗannan hadisan ba kuma su waɗanda suke zuwa ba wai su'al ne suna buƙatar su ji wani hadisi wato kamar wani wata matsala ce ta rikice musu a sallah suna son su gyara kamar da za ka zo ka yi tambaya cewa ka yi sallah a cikin sallah ka kaza ya faru ya hukunci ba wannan su ba ɗalibai ne fa so suke kamar da kasan makaranta in baka biya kuɗin makaranta ba kore ka ba za ka ce makarantar nan ba uljiba abin nan malaman tabi da jami'in bin nari wa bin saboda suna koran ɗalibai wannan da bambanci a tsakanin a zo a yi wa mutum tambaya ya sani wani mai hukuncin kaza ka san hukuncin abin sai ka ce ba zan gaya maka ba wannan ita ce ake magana amma ba hanyar karanta hanyar karantarwa wannan a kowanne za a za a za a za a yi masa hukuma in yayi wani abu ko a kore shi ko a hana shi zuwa ko abin nan da sauransu shine shi yake yi waɗannan duk tullab ne kuma wasu hadisan ba duk sun jijji su amma suna so su ji su ta hanyar amashi shin da gaske da Ahmad ibn Hanbal ya ga Allah a mafarki kuma wai Ibn Taymiyyah ya tabbatar da haka a cikin al-Wasaitul Kubra Ibn Taymiyyah ya magana ganin Allah a mafarki ganin Allah a mafarki zai yiwu hadisin Imam Ahmad ya rawaito hadisi a cikin musnad hadisin Umm Tufayl da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan ganin Allah a mafarki wanda kuma gwargwadon imanin ka da tsoron ka da Allah da ka gwargwadon irin yadda za ka gan shi gan shi a cikin sifa mai kyau imanin ka ne mai kyau gan shi a cikin sifa mara kyau imanin ka ne ba da kyau ibnu taymiya yayi maganar wannan a cikin littafin amma ban ga inda ya kawo magana ta eh, ibnu imam ahmad ma yayi mafarkin wannan ba ya da ya kawo ruwayar imam ahmad a cikin musnad wannan akwai haka wanda yace akwai wani kanin mahaifina ya hana ni gadon mu to mu kai shi kara ko kuma bar shi da Allah to wannan dai idan ya ji mun karanto ayar innal ladina yakuluna amwalal yatama shi ya kawo shi kuma ya samu biro ya rubuta amma ba ka ba tambayar ba ta da alaka da da abin da muke tattauna a kai kana da dama ka kai shi kara domin a kawato maka haƙƙinka kana kuma dama ka. ka bar shi in bai ji tsoron Allah ya ba da muku da kanku ba Allah ya yi muku shari'a a ranar gobe kiyama in ba ku yafe masa ba ta yi idan za ku kai shi kara a yanzu a ce to zumunci zai lalace da sauransu amma kuma wanda ya fi zama gata wannan fata ina magana ne idan abin gaskiya ne dan wani lokaci kawai daga yaro ya tashi sai wasu zuga shi ce kaga wancan shi ya cinye dadan baban kuma wallahi baban su bai bar komai ba karshe ma watakila ba su suka yi biya na baban nasu amma kawai sai wasu da suke rigima da wancan sai su ce dishi cinye ka duk abin da ka gani na baban ku ne shi ko miskini sai yadda ana samun wannan to in har gaskiya ne yadda ya faɗa din da gaske din da gaske wana wana wani zamani wato babu wuya a wa mutum bakin fenti ba wuya mutane ba sa tsoron Allah yanzu nan za a ga wani mai kuɗi a ce ai kuɗin marayu ne yake ci ai da aka raba gado gadon kanin sa ne ci kanin ya samu tabuwa sai ya cinye gadon kanin ba wuya a yi wannan fenti ta yi tun kafin ubansu ba ya mutu shi yana da kudinsa don har da gaske ne watakila a ce ai kai shi kara watakila zai kawo bacin zumunci da sauransu amma kuma ya fi zama masa gata a nan domin aka karɓo wannan haƙƙin kaga an huta a ranar gobe kiyama ba za a zo a ce ya kulu na fi butunihim nara ba duk da cewa akwai kuma haƙƙin Allah na yayi saɓon Allah kuma ya tuba to tuban za ta fi masa sauki idan an karɓi haƙƙin in an karɓi haƙƙin kuma kaga ai ba wani abin kuma da zai ci gaba da riƙewa sai ya gara ma ya tuba saɓanin a bashi akan haka kuma a je lahira ya zama na kuma ba yi da wata mafita ba abin da za a yi a biya ku haƙƙin ku a lahira sai daga hasanat ɗinsa kuma wata kila hasanat ɗin nashi ba yawa a kwashe hasanat ɗinsa kuma a shiga jefa masa sayyi'at kaga wannan ba zai masa daɗi ba to a ashe gata ma a karɓi abin anan ya huta ala ayi halin mutum in gaske ne mutum na da zaɓi wannan ko wannan duk haƙƙinsa ne mutum yana da haƙƙi yana da zaɓi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sai sati na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi hadha al الذي يحمل في طياته الإصدار السادس والأربعين ضمن إصداراتنا وقارئنا في هذا الإصدار هو الشيخ عبد الله بن محمد المطرود وإصدارنا هذا يشتمل على ترتيل كامل للقرآن الكريم من صلاة التراويح والقيام برواية حفص عن عاصم هذا وقد تم توزيعه على 22 شريطا حيث يبدأ كل شريط بسورة وينتهي بسورة عدا سورة البقرة التي ضمنت شريطين وقد فعلنا ذلك تحقيقا لرغبات الإخوة والأخوات الكرام سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه سميع قريب مجيب الدعوات والآن مع الشريط الثاني والعشرين والأخير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 وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه عقبا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن قال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا حرم ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا